27 ga watan shida hijira 1446 mun hada a cikin wannan babban birni mai tarihi birnin katsina katsinan dikko a wannan masallaci na muhammadu buhari a kofar gidan yarin katsina domin ziyara ta wa'azi da zumunta da kuma faɗakarwa allah ya sa mana albarka a wannan ziyara in ba manta ba a cikin hudubar da na gabata ta juma'a na zaɓa mana wani hadisi wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito da abu dawud akan wasu wasiya da annaba alaihi salatu wasalam ya mana akan wasu mahimman abubuwa guda bakwai wannan kuma nasihanmu ko tattaunawanmu ko faɗakarwanmu wata kissa ce mai ban sha'awa wacce ta faru a lokacin manzan Allah alaihi salatu wassalam tsakanin sarkin rum da abu sufyan a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kisa Imamul bukhari ya rawaice ta da imam muslim imam al-bukhari hadisi mai lamba ta 2681 imam muslim hadisi mai lamba ta 1773 wato lokacin da aka yi sulhu hudaybiya tsakanin manzon Allah alaihi salatu wassalam da Qurayshawa sulhu hudaybiya an yi shi a gurin da ake kira hudaybiya hudaybiya wata rijiya ce a gurin a kusa da rijiya aka kulla wannan sulhu shi sa ake kiransa sulhu hudaybiya ga wannan suke zuwa aikin hajji ko umara ko suke shiga saudiya Hudaibiya tana kan tsohuwar hanyar jidda kuma tsakaninta da cikin garin maka ya kai kilomita ashirin to a wannan guri aka yi wannan sulhu har yanzu an yi masallaci a gurin duk wanda ya bi ta jidda tsohuwar hanya yanzu an gyara tsohuwar hanya ana binta ta fi saukin zuwa jidda to wanda ya bi wannan ta hanya zai tarar da wannan masallaci a gefe in ta nan ka tafi yana hagunka in ta jidda ka taho yana damanka wannan masallaci a daidai wannan guri ne aka kulla wannan sulhu da yarjejeniya tsakanin annabi alaihi salatu wassalam da ƙwarai a shekara ta shida bayan hijira lokacin da ya zo da niyyar zai yi umara suka ce a tafau ba zai shiga garin maka ba annabi alayhi salatu wasalam ya haƙura ya koma suka ce sai dai ya dawo wata shekarar mai zuwa to iya da kuma ya dawo din ma kwana uku kacal zai a garin maka yace di ya yadda dai a zauna lafiya ta wajen kulla sulhun nan an ce za a janye yaƙi har tsawon shekara goma kuma duk wanda ya musulunta daga cikin mutanen ƙurashawa ya dawo madina to za su turo a ɗauke shi a mai da shi makka amma idan mutum ya yi ridda daga addinin musulunci ya koma addininsu to su kuma ba za su dawo da shi ba sannan dai suka ta faɗan wasu abubuwa wanda a zahirinsu akwai cutarwa ga musulmi to amma annabi alaihi salatu wasalam shi yana aiki ne da wahayi sai ya amince wannan ya san duka a ƙarshe zai zama alheri ga musulmi an yi fatahu makka a shekara ta takwas bayan hijira to a wannan tsakanin ne abu sufiyan shine madugu na ayarin da ƙurashawa suke turawa domin yin kasuwanci zuwa yankin ƙasar sham suna yin rihilattun shita'i wa saif suna yin tafiya su je yankin yaman kuma suna tafiya su je yankin sham domin su siya su siyar su ƙwararrun 'yan kasuwa ne ba irin 'yan kasuwan ba ne da suke ɗaukan kuɗi su tafi cana su siyo kaya su sai dai su tambayi cana kuna son ƙarago idan suna son karago sai su buhu buhunsa daga nan kagan ka tafi ka siyan musu da karago a can kaga za ka samu kuɗi na ribar tafiya in za ka dawo kuma ka siyo abin da ake so kaga tafiya ka riba dawowa ka riba amma in dai dala ka ci kwalata ka tafi da ita to kaga baka ci riba komai ba a tafiya a dawowa ne za ka ci riba in ka siyo kayan da Allah ya sa ma albarka a ciki to ƙuran shawa sai su tambayi inda za su me kuke bukata a cikin ƙasarmu muna bukatar fatu tunda su suna yin kiwo ne ba sa yin noma su ƙasarsu mai zafi ce ba a shuka masara a maka ko abin da ya kama da haka sai dai kiwo suke yi da kasuwanci to suna samun fatu su kuma ƙasashe suna buƙatar fata domin yin abubuwa da yawa da ita wadda haka sai su je mai fatar sai su laftunta sai su tafi da ita haka da abin da ake a yankinsu ana samunsa available sai su siya su kai can su siyar in za su taho kuma sai su siyo daga can ma sai su kawo su siyar kaga tafiya riba dawowa riba to a wannan lokaci da abu sufiyan an yi wannan sulhu an ɗauke yaƙi shekara goma to a wannan tsakanin shekara ta shida zuwa ta takwas sai ya jagoranci ayari a matsayinsa na madugun kasuwanci zuwa yankin sham to sai aka dace daidai wannan lokaci kuma sarkin wato hirakal sarkin rum ya kawo ziyarar rangadi wannan yanki kuma sai ya ji labari manzan Allah ya bayyana alaihi salatu wassalam to da yake wannan sarakuna irin na da masu hankali ne ba sa saurin yanke shawarar kin abu ko sansa har sai sun yi bincike bincike kuma na hankali mai zurfi na tunani wanda ya dace so da da sarkin wato shi a rum hirakal yana nan iliya wato baitul maqdis sai ya samu labari ai wannan wanda ya fito ya bayyana kansa a matsayin annabi wato annabi alaihi salatu wasalam daga cikin larabawa yake larabawan kuma can ƙwarai sai ce to in an samu wasu larabawa a wannan yankin sun zo kasuwanci yana so a kawo masa su zai musu tambayoyi akan wannan annabi da ya bayyana saboda haka sai aka yi sa'a kuma a lokacin abu sufiyana da shi da tawagarsa sun zo kasuwanci kuma abu sufiyan din a lokacin bai musulunta ba bilhassan ma shine jagoran yaƙi da manzon allah sallallahu alaihi wasallama don shine kamar sarkin maka a lokacin to kaga ya samu dama da in yanzu ne sai ya ɓatanci ya more to makiyinka za a tambaya a kanka ina kake jin zai maka adalci ya bayyana gaskiya saboda haka sai ya zama sarkin rom yana son ya samu cikakken bayani game da manzon allah sallallahu alaihi amma babu hanyar da zai iya zuwa da kansa da haka sai sa aka samo masa waɗannan ƙwarai shawa larabawa to da yake mutum ne mai zaka'i sai kirawo mai masa fassara mai tarjama shine wanda ya iya larabci ya iya turanci ya ji mai abu sufiyana ya faɗa ya gaya sarkin rum ya ji mai sarkin rum ya faɗa ya gaya abu sufyan to sai sa aka kawo masa mai masa fassara tsakanin turanci da larabci sai ya ce a kirawo su da aka kirawo su fada ga manyan malaman addinin nasara ga ko manyan fadawa da manyan ministoci da masu faɗa a ji gaba ɗaya waɗanda suke a cikin wannan tawaga ta sarkin rum sai ya ce a tambaye ice gaya wa shi mai masa fassara daga turanci zuwa larabci daga larabci zuwa turanci cewa ya tambayi waɗannan larabawa wane ne a cikinsu ya fi kusa da wannan annabi wa ya fi kusa da shi sai abu sufiyan ya ɗaga hannu ya ce ni na fi kusa da shi kuma gaskiya ya faɗa domin abu sufiyan bin harbi bin umayya umayya dan abdusham abdusham dan abdumanaf annabi alaihi salatu wassalam dan abdullahi abdullahi dan dan abdulmuttalib abdulmuttalib dan hashim hashim dan abdulmanaf kaga sun hada a kaka na uku da kakan annabi alayhi salatu wasalam na uku da kakan abu sufyan na uku wato duk 'ya'yan abdumanaf ne Abdumanaf yana da 'ya'ya guda biyar daga cikinsu akwai hashim akwai kuma shi abdushams akwai naufal akwai mutallab akwai abduddar waɗannan su ne 'ya'yan wato a shi abdumanaf shi kuma abdumanaf ɗan kusai kusai kuma ɗan kilab kaga nasaba su ɗaya da aka ce ni na fi kusanci da shi sai ce to kai tsaya a nan gabana ku kuma waɗanda kuka yi masa rakiya ku tsaya a bayansa yadda baya ganin ku ni nake ganin ku zan masa tambayoyi tambayoyin guda goma ne idan ya yi min ƙarya to ku yi min siginal da ido cewa ƙarya ya faɗa shi kuma bai san waye ya karyata shi a cikin waɗannan tawagar da suke tare ba shi kuma sarki ya sa shi a gaba ya sa su a bayansa saboda haka ana mata tambaya shi kuma yana kallon na bayan idan ya ba da wata amsa ba wacce sarki yake bukata ba ko ba ta gaskiya ba to shi kenan wato za a karyata shi abu sufyan ya ce to sai fa aka sani a tsaka mai wuya na samu dama abokin gaba za a yi min tambaya a kansa na samu damar da zan masa sharri in masa ƙarya in masa ƙage in ɓata masa suna to amma kuma ba na so sarki ya gane ni maƙaryaci ne ba na son sarki ya gane na faɗi ba daidai ba ba na son ya gano na masa ƙarya katattun a da kenan manyan mutane suna kyamar a gano sun yi ƙarya da haka ya ce ina kyamar a ce ya gano na yi ƙarya sai ya tsaye da abu sufiyan a gabansa sai ya sa waɗannan abokan tafiya ɗin nan a bayansa to ga yadda tambayoyin guda goma da wannan sarki mai hikima bature sarkin ƙasar rum italiya ita italiya yanzu yai yanzu yema abu sufiyan cikin harshen turanci ana fassara ma ko kuma yarensu na italiya shi kuma ana fassara masa zuwa larabci shi kuma ya faɗa da larabci ana fassara masa zuwa yarensu na italy ko turancin ƙasarsu to tambaya ta farko da ya masa sai ke ce masa a wannan da yake muku ya zo muku ya ce shi annabi ne yana cikin masu daraja a garinku ma'ana yana cikin 'ya'yan manyan mutane ko baya ciki tambaya ta farko kenan kaifa nasibahu ku yaya matsayin nasabar samana waye shi kuma dan waye shi saboda ya sani a littafin su ba a aiko annabi sai daga babban gida sai daga babban kabila sai fitacce sai sananne sai mai daraja sai mai kima sai dan gado sai dan gari saboda kada wani ya zo ya makale ya nemi wani abin da ba haƙƙinsa ba saboda haka ya masa tambaya yaya nasabarsa take a tsakaninku yana yi yana kallon na baya sai abu sufiyan ya ce ai yana da nasaba mai kyau a cikinmu ta wadda ya soki nasabarsa ma ya hada da shi da aka yi ce yana da nasaba mai kyau a ɗan manyan mutane ne jikan manyan mutane tattaɓa kunnan manyan mutane sai ce to ga tambaya ta biyu akwai wani gabaninsa da ya taɓa da'awar annabta a cikin wannan yanki naku na larabawa akwai wani kafinsa da ya taɓa cewa shi annabi ne kaji wata tambaya da hikima sai ce a'a babu wani wanda ya taɓa da'awar shi annabi ne gabaninsa sai ce tambaya ta uku a cikin iyayensa akwai sarki akwai wani mai sarauta tambaya ta uku duk za ku ji za ku ji hikimomin da ya sa waɗannan tambayoyin a cikin danginsa akwai wani sarki sai ce a ba sarakuna ba ne manyan mutane ne dai amma ba sarakuna ba ne sai ce tambaya ta hudu manyan mutanen gari suke binsa ko talakawa da yake wa'azin nan masu amsa ban. sarakuna ne da manyan gari ko ko talakawa ne suka fi amsawa sai abu ya ce lalle masu binsa mafi yawa talakawa ne da masu rauni sai ce karuwa suke tambaya ta biyar karuwa suke yi ko raguwa suke yi karuwa suke yi mabiyan nasa ko suna raguwa ma'ana mutum ya shiga ya fita ko kuma ba a shiga karuwa suke ko raguwa suke yi sai ce karuwa suke yi sai ce tambaya ta shida akwai wanda yake yin ridda bayan ya shiga addinin nasa ya ji ya gaji ya fita ya ce ya fasa ko ba a samun wanda in sun shiga addinin su fusata da addinin su fita su ce sun fasa ya ce a ba a fita sai ce kafin tambaya ta bakwai kenan kafin ya ce shi annabi ne ya taɓa muku karya kuna tuhumarsa da ƙarya abu ya ce kai ai gaskiya bai taɓa yin ƙarya ba da akwai abin da yake so ya fitar da sakamako ne a tambaya ta bakwai ya muku ƙarya taɓa muku ƙarya ko kuna tuhumarsa da karya? kafin ya zo ya ce shi annabi ne ya ce a ba mu taɓa tuhumarsa da ƙarya ba ko bai taɓa yi mana ƙarya ba sai ce yana yaudara tambaya ta takwas mai yaudara ne sai ce a'a kai baya yaudara ce sai dai yanzu haka muna da alkawari da shi ba mu sani ba ko zai cika alkawarin ko ba zai cika ba ce nan na samu dama na more <laughs> ya rasa inda zai cusa wata magana saboda an sa mutane a bayansa cewa ya yi karya su karya tashi. Ya ce to da aka zo nan gurin ce yana yaudara sai ce gaskiya baya yaudara to amma dai yanzu haka tunda an yi sulhu da biya na shekara goma nan to yanzu dai kan muna da alkawari tsakaninmu da shi bamu shina ba ko zai cika ko ba zai cika ba Ya ce to nan na samu dama na shigar da wata kalma shi ne tambaya ta nawa ta takwas ko sai ce kuna yaki tsakaninku da shi ku da ba ku imani da shi ba kuna yin yaƙi ya ce eh muna yin yaƙi sai ce to ya yaƙin yake kasancewa sai ce wata ran ya nasara wata ran mai nasara ma'ana ya faɗi badar kenan da uhud ya yi nasara a badar mun yi nasara a uhud Ji da tambaya ta tara sai ce to tambaya ta goma da me yake umarta ku me yake ku yi da ya zo ya ce shi annabi ne to me yasa ku abu sufiyan ya faɗa abu shida da manzon Allah ya zo da su ya ce na farko dai ya umarce mu da mu bauta wa Allah shi kadai ya kuma cewa kada mu yi wa Allah shirka mu daina bautar gumaka da zirata da uzza da manata da hubal sannan ya umarce mu mu dinga yin sallah ya umarce mu mu dinga fitar da zakka ya umarce mu mu zama masu gaskiya ya umarce mu zama masu kamewa kuma ya ce mu dinga sada zumunta ta gabin da ya samu to sai sarki ya juya ya ce to na tambaye ka tambaya farko a cikin tambayoyi nan goma zai koma tambayoyin da ya sa ya waɗannan tambayoyi guda goma ce na tambaye ka tambaya farko cewa wannan annabin da aka turo muku ya matsayin nasabarsa da danginsa da 'yan uwansa suke a tsakaninku ka ce min babban mutum ne dan babban gida ya ce to duk annabawa haka suke duk annabawa daga babban gida yake turo su ka duba tarihinsu gaba daya babu wani kaskantacce a cikin annabawa duk masu daraja ne ya ce to kaga ya cinye jarabawa ta farko a cikin tambayoyin da zan masa don tabbata shi annabi ne ice na maka wato tambaya ta biyu cewa akwai wani a cikin danginsa da ya taɓa da'awar annabta gabaninsa ko a cikin garinku ka ce a'a babu wani wanda ya taɓa da'awar annabta to da ka faɗi cewa wani ya yi ce gani ya yi wani ya yi <laughs> shi ma ya koyi da shi wato yayin abin ake yi shi ma ya ga wani yi shi shi ma ya faɗa saboda haka da har aka yi shekaru tsakanin annabi ismail zuwa annabi muhammadu an fi shekara dubu biyu amma babu wani mutum ko ɗaya da ya taɓa cewa ko da ƙarya ya tashi ya ce shi annabi ne balle a ce ai da ma an taɓa gaya mana ba mu yadda ba sai Allah ya toshe bakin kowa duk irin ƙarerayen da ake yi babu wanda ya sha kunu ya sha koko ya tashi ya ce shi annabi ne Allah ya toshe bakin mutane ba su yi wannan ƙaryar ba ko da ƙarya ba a yi ba yace to wannan ya tabbatar mana cewa Allah ya yi haka ne don ya toshe kafa annabin gaskiya ya bayyana kaga duk wanda ya zo a bayansa sai a karyata shi yace to na tambaye ka shin a cikin iyayensa akwai wani wanda yake mai mulki ka ce babu tattauda ka ce e sai ce e lalle sha'awar mulki ce ta dangi ka san haife ka a gidan mulki duk sanda aka yi ma ta yi sai ka ji dan dan motsin na a ranka ya dan motsa ko dai ya kujera ce karama a baka na an tambayi dan sarki mai kake so ka zama yace sarki yace ko kuna zata ko wata kuma abu da ya wuce wannan to dan sarki bai zama sarki ba da mai amfanin sa to kaga ashe kenan duk mai sarauta a jininsa tana nan ko an tafi an tafi an tafi sai dai in aka dan masa tayi din nan kaɗan ne za ka ga sun fito daga gidan sarauta ba sa sha'awar sarauta amma in dai ka fito daga gidan ka ga yadda ake wa sarakuna da abubuwan da ake morewa na rayuwa to za ka sha'awar kai ma a ce ka hau wannan gadan yasa tun kafin ya mutu ba za ka ga ana ta shirye-shiryen yaushe zai mutu kuma wa zai hau wani ma yake mutuwa da wuri sai a tare a ƙara sashi to da saboda haka yace na tambaye ka game da wannan ka tabbatar min cewa babu wani wato mai mulki a cikin danginsa da sai in ce to ai yana neman mulkin iyayensa ne sannan na maka tambaya cewa kuna tuhumarsa da ƙarya ka tabbatar min cewa bai muku karya ba bai taɓa muku karya ba to da ka ce ya taɓa muku ƙarya sai in ce tunda ka ce bai taɓa muku karya ba to bayan da za a yi mutum ya ƙi wa mutane ƙarya kuma ya zo wa Allah ya ƙi wa mutane ƙarya kuma ya wa Allah hankali ba zai karɓi wannan ba ce saboda haka da wannan na kafa hujja akan cewa tun da dai bai muku ba kwa tuhumarsa da karya to ba yadda za a yi ya ƙi wa mutane karya ya zo wa Allah karya sannan na tambaye ka manyan gari ne suke imani da shi farko ko kuwa talakawa da masu rauni sai ka ce min talakawa da masu rauni to waɗannan su ne mafi yawan mabiyan annabawa don su suke karɓa a jikinsu shi yasa da an zo wa'azi su suke cika guri na'am masu mulki sai ga su biyar uku hudu shida ba amma kowa yana da hidima irin wannan wa'azin da ake na musulunci ai kaga talaka sun fi cika gurin wani kagan ya zauna nan ya dinga duba agogo kenan amma ana wani mitin ko ana wani taro sai a awanni ma har yana ga an tashi da wuri amma duk gurin Allah wanda kaga yana zuwa gurin Allah to na Allah ne sai awa biya na wa'azi bai damu ba amma wani sai ya ce ai wa'azin ne da an je sai a daɗe ana yana duba agogo jana'iza ma naka gaice shi duba agogo yake har yanzu ba a gama ba yasa wani da aka zo za a binne abokinsa ya rasu yana duba agogo sai wanda tije ce kaga in kana da wani abu ka tashi ka tafi shi ma bai gama abin da yake ba shi ma mala'ikan mutuwa ne ya duro masa ya ja shi suka tafi lahira kai ma baka gama baka tafi kai abin da za ka yi mala'ika ya zo shi kenan amma ana masa wanka kana duba agogo to gaggawa za a yi maza a yi wanka to shi yasa yace to kaga masu bin sa da kace raunana suka fi yawa to haka nan mabiya annaba mafiya raunana suka fi yawa sannan na tambaye ka karuwa suke yi ko raguwa suke yi kai da kanka kace karuwa suke yi to haka wa'azin musulunci yake farawa da mutum ɗaya biyu uku yanzu za ka yi mamaki za ka yi mamaki cewa wanda ya fara musulunta mutum hudu yau ga mu musulmi mun kusa biliyan biyu amma mutum hudu a cikin mata khadija ce ta fara karba a cikin yara ali bin abi talib a cikin manyan gari abubakar siddiq a cikin mawali zaidu bin harisa a cikin bayi bilal bin abi raba in annabi yana tafiya waɗannan biyar ɗin ne a bayansa kawai ce yanzu kuku biyar ke na addinin suka ce to ai jin lokaci ake jira ko biyar musuluncin mutum biyar kawai ma musuluncin mutum biyar yanzu ya zama na mutum nawa banda wanda suka wuce banda wanda za su zo banda wanda muke ta haihuwa ana ta musu suna muhammadu ahmadu abubakar umar usman ali ko yanzu na an yi haihuwa kuma an sa sunar. to da aka musulunci kullum ƙara ƙarfi yake ƙaruwa yake yi yawa ike yi an fito da dabaru iri-iri a tsuke mu a rage mu amma kuma raguwa ta kiwa mm. to kaga wannan wani iko ne na Allah kawai mu ƴaƴan mu tarbiya mu ba su ilimi mu ba su tarbiya mu koya musu sana'a amma yawa ba illa bane inda ilimi da tarbiya da sana'a kuma in ba ku da yawa ma ba ku da ilimi ba ku da tarbiya ku da sana'a sai ku damu kanku kowa sai dinga jin haushin kowa saboda bai da ilimi ita jin haushin kowa bai da sana'a ita jin haushin kowa ba shi da tarbiya amma kwana da tarbiyyarsa ta kyawawan halaye yana da sana'arsa da yake yi yana da iliminsa da ya ko na addini ko na zamani ko ya haɗa biyun ba zai damu kowa ba ya san inda zai je nemo abinci ya san da kwakwalwarsa za ta yi masa tunanin abin da za a nema da shi yasa ya ce wato in sun shiga addini suna fita ko ba sa fita ya ce a'a ba sa fita ya ce to haka imani yake idan ya riga ya shiga zuciya ya zauna to baya fita sannan na tambaye ka yana yaudara ka ce min a'a baya yaudara to annabawa ba sa yaudara haka ɗabi'a annabawa ciki sannan na umarci tambaye ka tambaya ta goma da me yake umartar ku ce yana umartar ku da abu shida yana cewa ku wa Allah ka ku shirka to haka da'awa annaba take shi yasa da lata da manata da uzza da hubal da gumakan nan guda 360 da ke cikin ka'aba duk aka je aka cire su kun ga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fa ba fa gumakan ya ce ca a daina bauta musu bai ci a taba su ba shi sa sai da aka shekara kusan takwas gumakan nan suna nan suna harkokin su bayan kuma bayan hijira kenan kafin hijira kuma aka shekara goma sha uku in ka haɗa sha uku da takwas nawa ashirin da daya to sai da gumaka suka yi shekara ashirin da ɗaya a cikin ka'aba annabi yana wa'azi bai ce sahabi ka karya kafa kwaya daya ba so da ya san ba gumakan ne matsala ba masu gumakan ne matsala ina aka ci karfi masu gumakan su da kansu za su karya abinsu wayar da kai ne addini wayar da kai ne kafin ka wayar da kan mutum ka karya masa kafa gunki sai je karya kafa babanka <laughs> na sha gurinsa wannan gunkin yana ga Allah ne amma da aka wayar musu da kai suka gane suka gane cewa ashe itatuwa ne da karafuna da da abin nan da kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su je su rushe sai ga mutum ya zo yana dariya wa kansa oh yanzu da wannan abin da ke bautawa ya ɗauka ya fasa ya tattaka ya kakkarya haka suka dinga kakkarya gumakan da hannunsu saboda sun waye sun samu ilimi sun samu shari'a amma da an ce a fara karya gumakan nan to ina gaya maka wallahi kafin gobe an kashe duk sahabbai saboda lokacin gumakan suna da daraja da kima a wajen masu masu su suna musu kallon alloli har suna cewa aji alal alihata ilahan wahidan Ina hadha da sha'un ujab yanzu kai muna da gumaka 360 uku da da'a aje su a dau daya daya tak daya zai ishe mu kai wani abu mamaki ne a ce duk duniya ta bauta Allah ɗaya. yanzu 360 din ma kari ake ne ba sai ka ce a koma daya <laughs> ka gani to kai bai waye ba lokacin ko mu kanmu nan za ka ga ai akwai bambanci tsakanin ilimin yanzu da kuma ilimin da akwai da muna da su inna uwasu da mai danko da barahaza da ifilani mai kokuna da amalan alaji ka gani da su tsumburbura ko su barbushe sauran waɗanda wanda aka yi imani cewa wani abin arziki ne amma da addini ya zo aka gane cewa ashe abin mai kwanciyar tsakar daki ah, iskokai ruhanai fatalwa dodo da yanzu na mutum dan duhun nan sai a ce akwai fatalwa yanzu ita ma fatalwa da ta gani kitabun tauhidi ta san da dare mata ma annabi ya ce la gula babu wani abu fatalwa babu shi kawai tunanin ka kawai ka sa a ranka akwai shi a ta tsorata yara ga dodo nan ga dodo nan in ka ce kai ka taba ganin dodon shi ba bai taba ganin dodo ba amma yana firgita ɗansa da dodo da aka shiriri ta da yawa idan ilimi ya zo kai kanka sai ka kanka dariya ka duba da can baya lokacin kafin ka ilimi sosai wasu abubuwa da kake kudirewa ko kake aikatawa bayan karatu sai ga kana wa kanka dariya kuma ba kai bane to shi yasa wayar da kai da ilmantarwa da hakuri da waɗanda basu gane ba shine hanyar nasara kaga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ta hakuri makan fa zai shiga fa dan makan ne ana kafe shi aka ce ba zai shiga ba me zaka yace umara zan yi in fita suka ce a'a umarar nan fa za a yi tare da gumaka a cikin ɗakin nan fa za a yi umarar ba fa za a taɓa gumakan ba za a kewaye ɗakin tare da akwai gumaka ɗari da sittin a ciki amma suka ce ba su yadda ba to kaga a ƙarshe abin da ya faru yace to shi yasa ka ce yana umartan ku da ku tsaya akan tauhidi ku kakula Allah shirka to wannan shine shine hanyar annabawa shine karantawa annabawa shine wa'azin annabawa sannan ka ce yana umartar ku wato da yin sallah ta yi dama addini ba zai ba sai da sallah shi yasa sallan nan mun gode wa Allah da muke yin sallah biyar kun san da hamsin ce fa ba wai ka hamsin ba sallah so hamsin a kullum ai kenan duk bayan minti talatin sai an kira sallah duk bayan minti talatin sai an kira sallah kaga dai mu tare a bakin masallaci a nan za mu dinga kasuwa to to an ka kasa awa 24 za ka fitar da lokuta 50 na sallah a cikin awa 24 a cikin minti 440 ai kaga sai ka mammatse awa ɗaya ma ba zai dinga kawo awa ɗaya ba domin aka ce duk bayan awa ai sallah sallah 24 za a yi kenan in kuma an ce duk bayan awa duk bayan minti 30 ai sallah kaga sallah 40 kenan za a yi da takwas kaga akwai bukata a shigar da biyu to amma annabi alaihi salatu wassalam annabi Musa ya ce ka je ka nema a rage ma Allah mai afuwa ne tunda dai baka riga ka sauka ƙasa ta zama doka ba ka je a rage ma aka rage ta da 45 ta da 40 35 30 20 15 sha biyar annabi Musa ya ce biyar din ma a rage na Musa ya ce an yi kuma ya isa haka za mu iya biyar din shi annabi an bar shi 50 din ma zai ba abin da ya shafe shi alaihi salatu wasalam shi ko nawa aka ce ai zai yi to aka tawo da biyar din yanzu biyar din ba tana da daɗi ba kullum ka gana da Allah sau biyar ba alaƙa ka da Allah kullum tana gyaruwa sau biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san daga sallah zuwa sallah duk wani zunubi a tsakani kankare shi ake sannan alwala tana kankare zunubi ya ce misalin sallah kamar mutum ne yake da wato teku ko yake da swimming pool mu yanzu mu ce a kofar gidansa kullum kai wanka so biyar annabi sallallahu ya ce sahabbai za a samu kazanta a jikin mai wanka so biyar kullum sahabbai suka ce a ce to haka mai sallah biyar yake shi sa bayan tauhidi sai sallah sallan nan ita ce musulunci bayan tauhidi sai sallah sallan nan kuma kowane hali ka shiga sallah za ka yi ta kawai ana sallar matafiyi ana sallar zaman gida ana sallar tsoro ana sallar yaƙi duk kowane yanayi ana sallar rashin lafiya a yi azar a lasar a magariba isha a juma'a in idi ya zo a yi sallah in juma'a ta zo a yi sallah in an je maka a yi sallah ko ina ka je sallah ba inda za ka shiga a ce sallah ta sauka a kanka sai baka da hankali in baka da lafiya ka yi ta yadda ta samu ka yi a tsaye in ka kasa ka jingina in ka kasa ka zauna in ka kasa ka jingina in ka kasa ka kwanta ko a kuibinka na dama ko a na hagu kai kai rigingine yadda likita ya baka shawara ka yi haka za ka yi sallar har a zuciya ana sallah saboda dai a yi ta yadda ta samu to kun ga ya ce yana umartar mu da yin sallah shi yasa musulunci ba zai yi ba in ba a sallah kuma ba ma komai ma komai na rayuwar ma sallah ne fa in za a istikhara sallah ake salatul haja salatul istikhara salatul tasbihi in idi ya zo a yi sallah in an an rasa ruwa a fita a yi sallah in rana ta yi kusufi a yi sallah in wata ya kusufi a yi sallah haga sallah in kayi aure amarya ta tare ku yi sallah wasta'inu bi sabari wa sala a tashi da daddara a yi sallah a yi sallah kafin sallah a yi sallah bayan sallah nafila kafin azahar bayan azahar kafin uh, bayan magariba kafin isha a tashi da daddare ma a yi ta sallah yasa sallah ita ce addinin makalla kuma sallah din nan in ka kalle ta da kyau za ka ga wato wata alaka take kulla tsakanin bawa da Allah da ya halicce shi domin ka tsaya a gaban Allah ca kake Allahu akbar ma'ana na aje girma na na dawo na baka girman gaba ɗaya Allah sannan kai karatun Qur'ani Allah na ji kana karanta Qur'ani da ya saukar bayan ka gama karatu kai ruku'u in kai ruku'u ka ce Allah girma naka ne girma naka ne girma naka ne subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ka dago ka ce sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya gode masa rabbana lakal hamdu kai sujjada ka ce subhana rabbiyal a'la ni nayi kasa Allah amma kai maɗaukaki ne ka ga Allah bukatu a cikin sujjada ka zo kai tahiya kai salatin annabi kai sallama me yafi sallah dadi babu sa wani ya in baka jin dadin abu uku to kana cikin matsala in baka jin dadin sallah baka jin dadin karatun qur'ani baka jin dadin zikiri to ka tuhumi zuciyarka ana karanta qur'ani baka jin daɗi ko kai kana karanta baka jin daɗi Allah Allah kake yi kai maza ka gama amma da an buɗe waka ka ga kannan ka yana rawa to an samu matsala kiɗa da waka da rawa ya fi daɗi a zuciyarka fiye da ƙur'ani kana da matsala kuma da ka fara ambaton Allah Allah Allah kake ka kai ka kai inda zaka tsaya ka gaji da ka fara sallah sai ka ji kasala da ka gama kuma ka fara shiriri ta ka ji karfin zuciya to akwai matsala wasta'inu bis sabr wa sala innaha lakabiratun illa al khashi Allah ya ce fa nauyi gare ta tana yi wa kawai masu imani sauki ne in kana da imani sai sallah ta ma sauki wanda ya ce Allahu akbar ah, ha an kira har lokaci yayi <laughs> Allah ya sauki da saboda haka sai